Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kwana guda bayan sanar da hukuncin kisa kan wani mai zanga-zangar adawa da gwamnati. Kafar yada labarai Iran ta ce shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da sauran jami'an gwamnatin kasar sun yi alkawarin ci gaba da murkushe tarzoma a fadin kasar duk wadda tofin alatsi ne daga kasashen yammacin duniya. a ranar alhamis din da ta gabata ne kafafen yada labaran kasar iran suka rawaito cewa an rataye musin shekari dan shekaru 23 da safiyar ranar bayan da aka same shi da laifin tare wani titi tare da kai hari akan wani jami'in tsaro a birnin tehran kotunan kasar iran sun zartar da hukuncin kisa akan akalla mutane goma da aka kama da hannu a zanga-zangar amma shekari shine mutum na farko da aka aiwatar da hukuncin kisa kan shi kasashe da dama ne suka mayar da martani ta hanyar sanar da karin takunkumi da aka kakaba wa iran ciki har da birtaniya da australia a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da amurka da kanada suka fitar a jiya juma'a sun ce sun ɗauki matakin sanya takunkumi a kan jami'an iran da ke da alaka da take hakkin bal'adama ciki har da waɗanda suka aikata wani ɓangare na murkushe masu zanga-zanga da nufin hana al'umman iran 'yancinsu na ɗan adam da 'yancinsu na asali shugaban amurka joe biden ya ba da izini ga wani sabon zagaye na taimakon soji ga kasar ukraine na dala miliyan 275 lamarin da ke ba da daman fito da sabbin dabaru don fatattakar jirage marasa matuka da kuma ƙara ƙarfin kariya ta sama a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar a juma'a kashin taimakon ya kuma hada da rokoki da bandigogin atilari samfurin himars wanda lockheed martin ya kera da wasu nau'in atilari samfurin 155mm da suka kai dubu tamanin da motocin soja kirar humvi da kuma janareta kusan 150 a cewar bayanin wannan shine karo na 27 da ake amfani da ikon shugaban kasa ga ukraine wanda ke baiwa amurka damar tura kaya da ayyukan soji cikin sauri ba tare da amincewar majalisar dokoki ba don daukar matakan gaggawa kakakin majalisar tsaron kasar john kirby ya shaidawa manema labarai a fadar white house jiya juma'a cewa kayan da aka tura su da nan kan hanya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani wurin ba da kariya ga 'yan gudun hijira a sudan ta kudu na fuskantar cunkoson jama'a mai yawa sakamakon kwararren 'yan gudun hijira wurin wanda dakarun wanzan da zaman lafiyar majalisar ɗinkin duniya ke ba da kariya an kuma shirya shi ne don ɗaukar mutane dubu goma sha biyu yanzu haka yana ɗauke da mutane dubu talatin da bakwai a yayin da wasu dubbai ke ci gaba da kwarara sakamakon tashin hankali a jihar apanel faɗan da ya haifar da kwararren 'yan gudun hijiran yana faruwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu masu ɗauke da makamai a jihar apanal da ke arewa maso gabashin sudan ta kudu rikicin ya barke ne a ƙauyen kodok da fashoda wanda aka shafe tsawon watanni ana tashe-tashen hankula tare da laƙumin rayukan mutane sama da dubu hudu kana wasu dubu ashirin kuma sun rasa matsugunansu har yanzu dai dan wasan brazil nema ya kuma kammala wata gasar cin kofin duniya da kuka inda dan wasan kwallon kafa mafi tsada a duniya ya nuna cewa watakila ne zai sake yi wa brazil wasa bayan da croatia ta doke su da ci mai zafi dan wasan mai shekaru 30 wanda ya fara zura wa brazil kwallo a raga a cikin karin lokaci a wasan dab da na kusa da na karshe a doha lokacin da shi ɗaya tilo ya taka rawar gani ya shiga bacin rai bayan da croatia ta samu nasara da bugun fanariti da yake magana da manema labarai muryarsa tana rawa a cikin damuwa ya ce ba zai iya tabbatar musu ɗari bisa ɗari ko za a sake ganin shi a cikin shahararriyar rigar brazil mai ruwan dorawa ya yi wa ƙasar wasa. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. A bari ya huce BOA radio suke. Ba shirin da ke sauke hawan jini. A bari ya huce BOA radio Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. Ya yi fice wurin nishaɗantarwa. Nishaɗantarwa. Sannan akwai abin ilmantarwa. Ilmantarwa. Shi yasa shirin yake burge kudirin harkar mu sai faɗi. Faɗi. Mana so ya shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya ka lau alheriya wurin naku. Lafiya lau muna shekara muna adabo da shekara ta dubu da ishirin da biyu cikin ikon Allah. Kamar shekaran jiya jiya. Kamar shekaran jiya yau har mun shiga <laughs> Mm. asabar ta ta biyu eh, maza ce eh, eh, ta biyu ke da. Yau wato kamar da muka mm. alkawarta masu saurare na gomba daga yau har shekara ta kare mm. mu ma shiga sabuwar shekara masu saurare ne za a ba su dama <laughs> su aka birin kansu gaskiya <laughs> amma kafin mu shiga waɗannan dimbin gaishe-gaishe da kuma har labarai kamar yadda muka ce su za su bada labari su za su faɗa mana labarin da ya fi burge su kuma za mu zaɓi daga cikin labaran da suka aiko mana haka wanda ya fi fice hmm. to kafin mu kai ga haka baba abokinka eh, aminin ka ya samu karuwa eh kwarai kuwa <laughs> eh, wanda ake kiransa alhaji gurunshi a unguwar yalwa kenan eh. da matarsa haulata jika baba hamidu na ababu hmm. sun samu karuwan ɗa namiji wanda aka sa masa suna yahaya wato sunan kakansa kenan mr yaya aka saka ma dan mm. to allah ya raya ya kuma ɗan ba sai dai kuma akwai wasu iyayen konce kakan shi wannan ɗa da aka samu eh. so gaisuwa ta musamman zuwa gare su da farko malam lukman a unguwar yalwa da kuma hajiya abu umma a nima kumasi to allah raya to sai kuma sakon taya murna ga iyalan sarkin bargawan kumasi da na marigayi wazirin kumasi alhaji muhammad dan tsoho na daurin auren 'ya'yansu isa abdul gafar da amaryansa amina muhammad wanda za a daura a ranar lahadi 18 ga wannan watan disamba wato mako mai zuwa kenan a fadan sarkin zangon kumasi kana akwai liyafa da za a yi a na wannan auren to nan kuma allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba to amin sun amin baba to domin ƙara ba masu saurare damar shiga wannan zaure. Hmm. Mun riga mun kafa lambar da za su iya aiko mana mun ce za su iya tuntuɓar wakilanmu a duk inda suke. Hmm. Su naɗi sakonninsu da gashe-gashensu. Su naɗi sakonninsu da gashe-gashensu za su iya aiko mana kai tsaye ta hanyar email za su kuma iya aiko mana ta WhatsApp a wannan lambar baba. To. wato lambar da za su yi aiko mana mun riga mun kafa wannan lamba a shafinmu na facebook ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida baba zan mai sake maimaita lambar da za a aiko mana da naɗaɗɗen murya haka ta whatsapp mm. biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida To da fatan an samu wannan lamba in ba iya samun ta ba za a iya mm. sake tafiya. Da za ki taimaka ma mutane na na Ghana. Eh. Ki ce musu 020-255-5796. Mhm. Mhm. An turawan Afirka ne. <laughs> <laughs> ko me zibili zibili ko tura ce mm, kuma su kara alaman kari wato plus one kenan mm. kafin su buga wannan lamba ai su ma wayayyu ne kwarai eh, kuwa yan birni ne wato kace waya ake ga yan gana lamban eh, na ce 020 255 5796. To, mu kuma a hausance sai mu ce biyu sifili biyu, <laughs> biyu biyar biyar mm. biyar bakwai tara shida to lamba kenan da za a iya aiko mana da labarin da ya fi burge ku da muka yi wannan shekarar ku yi gaishe gaishen ku ko kuma ku da labari ba dole sai ka ba da labari ba in ba ka da labari eh ka <laughs> amma zaka iya faɗin labarin da ya fi burge ka hmm. kana kuma a gaisuwa to bari mu tafi zangon gaishe gaishen ko hmm. assalamu alaikum muryan amurka mai magana hamidu kalar labuwa jarar difa jamhuriyar nijar. gaskiya hajiya alheri abdu kowanne shirin ku sun burge mu amma wannan shirin da ya wuce na wannan sati na karshen shekara na bafin ni da kanori shi ya fi birge ni gaskiya wannan shirin ya yi kuma bayan haka ku bani dama in gaida mutanen garin mu kalar labuwa da kewayen kalar labuwa akwai gariwo da isufuri da arimaradi da abaganari akwai mutanen garin boromiram da fanna da gudu Maria. akwai mutanen wakaji da bukardi da bulaya bintu sai in zo nan garin mu kalan labuwa ina gaida kowa da kowa da kanada kalan labuwa kuma ina gaida wakilin kusule muminu barma kuma masu gabatarwa hajiya alheri abdu da baba yakubu makeri gaskiya allah ya bar mu tare allah ya bar jumunci amin summa amin mai magana hamidu labuwa zar difa jamhuriyar niger assalamu alaikum boa hausa sunana musa malam indu ka zo da magaran jamhuriyar nijar mazaunin birnin yamai to masha allah muna ma boa fatan alheri to ni dai gaishe gaishe zan yi ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida dukkan ma'aikatan boa hausa da kuma abokina baba mato mai addu'a da su madattai da magaran da sulamun muni barma da garbu kazoi da alhaji ali kazoi da baba mai shayi kazoi da dan maliki mai magani birnin kazoi da alhaji hamisu bakin kasuwa birnin kazoi da kaili mai shaushe birnin kazoi da kuma ibrahim alhaji manzozo birnin kazoi da kuma yan uwana da suke cikin garin birnin kazoi ina yi makuwa fatan alheri boa hausa na musa malam indu zo da magaran jamhuriyar nijar sunana shewa da murjau to da farko dai ina miƙa sakon gaisuwa zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau akwai tukur harka tsohon garin rijau akwai bashar kansila mai tukunya dirin daji akwai sa'id dogon layi rijau akwai kinunu sani nusari akwai alhaji mele yusufari akwai usman a bello bankari akwai hassan dogon faci bazari sannan kuma akwai abdullahi musa wato dattijo masoyin rediyo wanda yake a kodayaushe baya rabuwa da rediyo da ke a nan rijau da kuma yayana abdulhali da ke tsohon garin rijau da ali doron naira da ke a nan rijau da fatan duk suna lafiya na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum filin abari hucin shirin na boa hausa mai magana godin waliya daga karamar hukumar madagali da farko ina so a gaida mu da yan uwa da abokan arziki daga karamar hukumar madagali ina so a gaida mu da dauda waliya a gaida mu da simon waliya a gaida mu da sha'ibu asala kafin hausa a gaida mu da malam ɗahiru man kafin hausa a gaida mu da shagamu bukar kafin hausa a gaida mu da zakariya duniya a gaida mu da isa duniya a gaida mu da duk yan uwa da baka arziki daga garin kafin hausa shirye-shiryen da kuka yi na ban dariya a wannan shekaru ga baki daya ba wanda ba su birge ni ba allah ya sa ya kara himma allah kara muku basira da girman ilimi voye hausa gida rediyo mai albarka ni ne na ku mai sauraron ku yau da kullum mai suna godin waliya daga kagarma hukumar madagali Assalamu alaikum BOA Hausa. Mai magana a Usman Abdu wanda aka fi sani da mani a garin Butti jihar Rifa jamhuriyar Nijar. Ina mai filin a bari ya huce da ma daukacin ma'aikatan BOA Hausa fatan alkhairi. Ta gaskiya labarin da kuka bayar labarin da ya fi burge ni shine labarin wani bafulatani da wani kanori da faɗa ta kaure a tsakaninsu. Shi kanori ya mamari bafulatani aka kai su police station. aka yi wa kanori tara aka haɗa da ɗan sanda guda su je su kawo kuɗin tara na kuɗin mari to bafulatani da ya gaji da jira sai ya kama dpo shi ma ya rama iya marin da kanori ya mara ya ce in an kawo kuɗin a bashi wannan labarin ya yi matuƙar burge ne fatan alkhairi a gare ku ɗaukacin ma'aikatan ya hausa yana gaida baba yakubu makeri da antigras na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sajin Hausa na BOH Hausa da ke a uh, Amerika da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Ibrahim Ɗanfulanin Yayari mai Arsenal mazaunin ƙaramar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwar a bar ya hushe zuwa ga masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka akwai kadore da gaga dan fulanin wurji akwai murtala da basika dama akwai nasiru shehu yunusari da ke jihar yobe akwai abokina aligo auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai abokina murtala da basika dama da ke jihar kano akwai shugaba iliya mai kanti da shayi ga garkin daura akwai mama ta malama ramatu isiyaka babban birnin yamai a jamhuriyar nijar akwai shugaban kungiyar zaɓi sanka ila hakimi a jamhuriyar nijar akwai anti lidiya ado mazauniyar ƙasar Nijar yar asalin garin wardi a jihar Bauchin Najeriya da fatan za ku tashi lafiya. Na gode sunana Ibrahim nan Fulani Yayari da ke wardi a jihar Bauchin Najeriya. Salamu alaikum gidan radio Amurka na fatan kuma lafiya subhanallah. Allah na ji daɗin samun lambar ku a nan zakka Facebook na samun lambar na ta kyau na muku fata alheri. Eh ni labarin wanda ke burge ni wannan wanda Grace Alheri take karanta kowane ranar subdu ko? Na musamman kowane lokaci wani lokacin ina hawa yanzu samun sarari shi. Saboda mu wajen mu wani lokaci muna cikin masallaci ke amma zai ƙoƙarin zo dan kan lokacin ne ya bar ni wallahi cikin labarin wanda ya burge ni wannan wanda mai gida ya kama kai shi jikin wannan na aifuwa da ta yi ne ko ya zo ya ba ta kyauta sai ta je ta ba ma wata ita ma wanda ta aihu ina ji kwaya ne na manci labarin da wanda ta bude ta ga kyautan kuɗi ne da wani iphone ne ina ji ko wanda grace ta ta da grace in tana ba labari take ta dariya gaisuwa kuma wanda aka faɗi ina gaida da farko akwai abokin alhaji a wanda yake da magana akwai alhaji mubarak ɗan kasuwa ne wanda yake magariya kitari da kuma sauran da duma sauraron kuduka da abokin wani a kaduna a cikin abdurrahman kansala wanda yake kaduna na insha Allah na kuwa haka alheri zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa so ya zamna ya alaikum wa sashen Hausa na BOA wato muryar Amurka barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga abokaina da 'yan uwa masu sauraron BOA Hausa kamar irin su Kaduri Diga ga ɗan Fulani Wurji. akwai nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke bayar ladi a jihar filato akwai abokina murtala da basika gadama da ke jihar kano akwai ah, abokina muawiyar musa musawa da farko dai sunana kamisu mai dankali da ke karmar hukumar kanam a jihar A muna amurka allah taimaka allah ba da sa'a muna tare da ku a kore yaushe duk inda muke ko bacci muke ko yare muke duk lokacin da in shirin mu da amurka ya dai muna ji don haka allah ubangiji ya taimaka allah rufa asiri sunana kamisu mai dankali daga angon gero karmar hukumar kanam a jihar Na gode. To ba da laba ba ka ji labaran da <laughs> <laughs> suka burge su <laughs> da kuma gashe-gashe da suka ba. To yau baba mm. ga labarin da ya fice a wannan shirin yau a cikin dimbin eh, labaran da aka haka. Yawon to ga wanda ya fice. Ni ne sani ne manja kasuwan barikin ladi a jihar Filato. Wato wani ni ne ya tafi neman aure. Da ya tafi neman aure sai ya zamanto ana rana ne sosai. da ya zo sai ya samu zai sai takalma to takalmin roban ya riga ya ji rana sosai ya saki ashe takalmin nan ya matsai da ya sa kafar sai ya biya takalmi yana tafiya yana tafiya sai takalmi ya haɗu da ita jawaran da zai aura suna tafiya yana yanga yana ta ya rana ya ɗauke sai takalmi ya bushe ashe kafar shi ya fi karfin takalmin yana tafiya yana sando yana sando yana sando karshen ta dai ya fara tafiya da diddige ya tafi a dudduge ita kuma cewa take daure buba daure na gaje daure buba daure na gaje ce ka ina ai daure wannan kan ta kau shine sai ya sa wuka sai ya fasa wajen bangaren dan yaban sai iska na da to wannan shine karshen labari na sai kuma zuwa gaba insha Allah lalle kisa mutane ba sa mantuwa magana eh, mutane ba sa mantuwa. Ai wato madalla <laughs> ah, na na ga malama hmm. Julu na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a bada dai. Baba ya ko Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. so juna jama'a mu zauna lafiya. rayuwa soyayya ce silar zama lau lafiya zafa a wannan rayuwa. a wannan Kullum halin mun goda Ubangiji da ka azurta mu da wannan hamidin kai hamidin mi rayuwa da kai so aka duniya Allahu ya kaɗai ta shi shi kaɗai ɗan adam ko akwai yawa bayan ka nemo sarki ɗaya jinsin ɗan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun goda wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya so yau mazo a wannan duniya mata miji zaman su lafiya wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya wannan duniya mun kullum hayani su ɗan shekaru sha biyar sun karkansu saboda hayaniya. So me sa a zauna lafiya. Kishiya na ɗaukar ran kishiya in babu so a wannan duniya. Mahaɗe kai mazauna lafiya. Rashin soyayyar a muso juna a duk inda muke mu haɗe kai anan nasarar take ne nazari salisu na yi bincike soke sa a zauna lahiya